musayar yawu da tada jijiyar wuya tsakanin manyan shugabannin hukumomin tsaro da 'yan majalisar dattawa a yayin da suka kwashi sa'o'i biyar suna ganawa a asarce bayanai da ke fitowa bayan taron ya nuna cewa maganar tsaro da kuma sabunta dokar ta ɓaci a jihohin arewa maso gabas su ne kan gaba a tattaunawar da suka yi sanata ali indume ɗan jihar borno ne kin san tarihin abin da ya sa aka gayyace su shine dama su zo su yi ma majalisar dattawa bayani akan mene suka cima wani ina, ina suka fara ina suka tsaya a cikin aikin da suka yi a lokacin da aka kaddamar da doka ta ɓaci na wata shida da suka wuce don to shine makasudin dalilin da suka zo wajenmu to da suka zo kuma don muna so wannan abun ya zo ƙarshe kowa ya damu muna so a zama majalisar ta su gaya mana tsakaninsu da Allah menene matsalolinsu ina ne aka tsaya gashi mutane suna kukan akan kaman kwaliya ta biya kuɗin sabulu ba shi ne ya sa muka ɗauki lokaci don shugaban majalisa ya ce dole kowa ya faɗi na ransa a kuma tambaya kuma su ɗin kuma su ɗauki lokaci su faɗa menene ne damuwansu yadda majalisa tun da an zo ƙarshen shekara za ta iya ta taimaka musu don a cima wannan buri to shine abin da ya sa abin ya ɗauki lokaci kowa an ba shi me damuwansu da suka bayyana muku a'a kin ga wannan magana ne ya shafi tsaro kuma ke kina magana da ni a zaman mai rahoto na rediyo wannan abin da ya shafi eh, maganar tsaro dole akwai wa'yansu sirri a ciki tunda yanzu idan ke kin je kin ba da rahoto in kin sake rahoto ɗinki kowa da kowa zai ji wanda ya kamata ya ji zai ji wanda bai kamata ya ji ba ma zai ji wanda yake da eh, eh, gaskiya zai ji wanda bai da gaskiya zai ji kin to ba za abun ba zai yi mana eh, amfani amma ina tabbatar miki cewa duk wannan abun ya shafe mu ne duka da talakawan da su sojoji manya-manyan hafsoshin eh, eh, jami'an tsaro din da mu kamu eh, majalisar dattawa kowane dan najeriya ya damu da abin da yake faruwa dinnan shi yasa muka ɗauki lokaci don komi yawan ɗaukan lokacin ai an an je diddigin abin ko kuma an allah ya sa an samu an kawo ƙarshen yafi akan a yi magana sama-sama kuma kun gamsu da bayanan da suka baku? eh mun gamsu akwai inda ba mu gamsu ba wayansu abubuwa wanda ba mu gamsu da su ba mun gwada musu mun gaya musu akwai wayansu abubuwa na tsaro wanda muke kowane dan najeriya yana cewa me kuka yi akan wannan abun kuma har yanzu ba mu gani ba a ƙasa ba to duk wannan mun bayana musu wayansu sun yi mana bayani ya yi mana wayansu bayanin bai yi mana ba to mun sake mai da magana wajen su ko kuma shugaban mu ma na majalisa bai boye ba ya ga musu a gar akan tunda shi ma tsohon soja ne akan ga abin da ya kamata a yi ba a yi ba ko kuma ga abin duk wannan an tattauna akai insha Allah muna ganin dai da wannan tattaunawa wanda ni ina tsammani ma da ana yawaita shi da zai taimaka don mu din za mu samu dama mu ba shawarwari yadda za su ci cima bure din nan babban matsalar da ake da shi shine ɗarɗar da ake a tsakanin juna akan abin da ya shafi tsaro yana cin mu duka ba maganan addini a ciki ba maganan ina ne daga ina ka fito amma idan an zo magana ɗin kowa yana jan gefe ana ɗarɗar ana tsoro to wannan inda an samu an cire a zukatan mutane na tabbatar miki da zai taimaka ba ba kaɗan ba a cima burin da ake bukata to yanzu mutanen jihar borno inda ka fito suna da tabbacin cewa kila kafin sabon shekara za a janye wannan dokar ta bacin kowa ya ci gaba da walwala har a kai ga yin zaben shekara 2015 eh, eh, wannan din su jami'an tsaro suna tsammani ma dama a wata shida da aka basu na fari ya kamata sun gama wannan an kara musu sun ce ba zama suke ba kuma ba wai son cewa wannan abun ya ci gaba ne suke bukata ba su suna bukatar abun Allah da ya kawo sokinsa ko kuma ya kawo sa cikin sati ɗaya ma amma suna cewa su suna iyakan ƙoƙarinsu kuma fatansu shine su gama wannan aikin ko kuma Allah ya kawo mana zaman lafiya ko gobe ko jibi ma kuma su a zaman su na aikin soja ko kuma jami'an tsaro ba maganan zama ba, ja kwake cewa ba ja ba gudu da baya sai sun cima burin ba gudu ba ja da baya sai sun cima burin nan kuma suna suna alfa, suna cewa su suna so a gama wannan a samu zaman lafiya don duk inda aka samu zaman lafiya shine za a samu cigaba shi ma sanata bindo jibrila daga jihar adamawa ya ce maganar yin zaɓe a shiyoyin da ake dokar ta ɓacin ne ya fi ɗaukan hankalinsa kuma sun yi masa bayani da ya gamsar da shi sun mana bayani yawancin suna samun matsalan watar da budget so don haka eh, za mu jirdawa eh, ita fira gamin cewa don allah a dinga implementing budget don su samu su yi abin da ya kamata akan maganan harkokin da ya kama na shi tsaro to game da magana da ka faɗa magana zaɓe hakika sun tabbatar mana cewa da yardan allah ba za a kai wannan sabon shekara ko wata hudu eh, watan na hudu sabon shekara ba a solve wannan problem ba zaɓe in allah yadda za a yi shi a wa'annan jihohi especially ni kamar ni damuwa na duk adamawa ne kuma eh, mun yi tambaya sun ce adamawa dama damuwan kaɗan ne kuma allah yarda ba daɗewa ba shi ma za a ma cire state of emergency din Kome shi rayuwa mutum ya, bar wa allah so ina kiran mutanen jihata don allah da nabi mu komawa abin da muka sani shine addu'a mu yi addu'a kuma mu bi hukuma eh, duk abin da aka ce a yi eh, kada eh, mu yi wani abin da zai tada mutane hankali kuma na tabbata dama mutane adama mutane ne masu son zaman lafiya tun da aka fara wannan abun muna bin abun da gwamnati suka faɗa shi gwamnan mu shi baba mai mangoro dottijo ne kuma kullum yana jaddada wa mutanen adamawa cewa fa a bi hukuma abun da aka faɗa a bi law and order kuma in Allah ya yarda muna yi kuma za a samu nasarar wannan Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.